a inda ake shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu na jamhuriyar nijar a gobe lahadi yanzu haka 'yan nijar da ke najeriya sun shirya tsab domin gudanar da wannan zaɓe a bangare ɗaya dai wasu 'yan jamhuriyar ta nijar da suka samu nasu katin sun bayyana min aniyarsu na gudanar da zaben a gobe ni sunana zakari hamadu eh, ina nan a lagos a cikin ijora nake na yi rajista sosai na rajistan a saleko kaman gurare nawa za a yi zaben nan a nan Lagos. Insha Allah Allah yarda wurin da aka yi rezista. ana ce a yi rezista a Saleko da Alaba da gatan kowa eh wajen a yi rezista insha Allah wajen ma za a yi zabe insha Allah in Allah yarda gobe. Abdullahi Jibrila Tilabi Departement de Tilaberi ni ce. to lallai zaben nan to ga wannan kira muna kira duk 'yan nijar muna roko su gobe su fito da himma su zai su yi zabe babu hayaniya ba fada ba ma kuma muna neman abun alfarma gwamnati lagos ne ya samu na hannu kara yi rigima wurin da muke zabe ba mu shaurin rigima to sai dai kuma a inda wasu ke cewa sun samu katin zaben nasu kuma suna jiran goben ne domin su kada ƙuri'un nasu wasu da na nazanta da su a nan lagos sun bayyana mini cewa su kan ba samu katunan nasu ba a inda kuma wasu suka ce sun yi rijista ne a jamhuriyar nijar don haka ba za su iya zaɓe a nan ba ga dai abin da wasu su ke cewa Hussaini Yakuba wallahi ban shirya ba saboda abin da ban shirya ba ba a ba mu wurin da za mu zai mu yi rijista ba kuma yau gobe ne zabe to ina ne wanda ba a ba shi takarda ba yi rijista ba ya kasan dai zaben ba yi ba zai wajen zabe. Tun lokacin da aka zo daga Nijar aka yi rajista ko ba ku yi ba ne? Wallahi an yi gida, na yi gida, na tashi zuwa na. Na yi gida. na yi rijista da yanzu yanzu na san dai takarda na yana zuwa yana nan ga hannun mutane sunana yunusa amma ana ke samari baban bube daga wajen logane da fatama doso to lalle zaben lagos mu bam shirya wannan ba amma abin da ya sa ba abin nan ba inda kamar na zo da kati na wanda aka bani na zabe zai yi in ce in yi zabe amma tun da ban kawo kati ba saboda abin kuskuren da na yi ban san ko ana zabe nan ba da zan kawo kati na gefa shi yanzu abin da muke fata kawai Allah ya ba mai rabo sa'a kuma abin da muke fata a koya da wasu kasashe wadda suka yi zaben kirki wanda ya ki a bashi wanda bai ki ba yi hankuri saboda dama sarauta na Allah ne binciken da na gudanar ya nuna cewa za a gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a cibiyoyi guda uku ne da ke nan lagos inda kuma za a gudanar da irin wannan zaɓe a wasu jihohi na najeriya da suka hada da lagos da abuja da jihar rivers birnin patakwal da jihar katsina baban yaji murya amurka daga lagos